بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wabarakatuh. barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas da ke kan titin Kilafaton a wannan birni mai albarka na Sokoto birnin Shehu a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikinsa a nannukan wannan wata mai daraja na Ramadan yau muna yini na ashirin da ɗaya daga cikin yininnikan wannan wata mai alfarma na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayyen halitta daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyar na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya. Muna karatu a cikin suratul Anbiya'i kuma karatunmu na jiya mun tsaya akan aya ta talatin da ɗaya. da haka yau za mu ɗora a kan aya da take biye da ita ita ce aya ta talatin da biyu kuma ita ce aya da alarama ya karanto mana yanzu Allah ta'ala yana cewa cikinta waj'alna as-samaa'a saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'riduna Allah ya ce mun sanya sama saqfan rufi shine saqf as-saqfu ana kiran shi rufi na gida to Allah ya kamanta sama da cewa kamar rufi take ga ƙasa to shine Allah ya ce sama sama'a muka sanya sama saqfan rufi mahfuzan tsalalle wanda Allah ya tsare shi daga dukkan shedaru Allah ya tsare shi daga dukkan mabarnata ba mai iya haurawa daga ƙasa ya isa sama wannan daga cikin tsaro da Allah ya sanya wa sama yana daga cikin tsaron da sama ke da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labari lokacin da za a Isra'i da Mi'raji da shi mala'ika Jibril ya tafi da shi ya kwankwasa kofar sama ta daya sai mala'ika da ke ga lura da kofar ya ce da shi wane ne sai ce Jibril ne sai ce wa ke tare da kai sai ce Muhammad ya ce to sallallahu alaihi wasallam ce dama babu wanda aka min izinin in bude ba sai shi to da haka wannan na nuna mana yanda suke da yanda sama take da tsaro haka na Allah ya bamu labarin shaidanu suna cewa wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba suka ce mun lalibi sama kamar yadda muka saba suna hahaura suna hauhawan juna su kai ga sama domin su sato labari su isar da shi ga mutanensu tun kafin labarin ya waso. to shi da suka ce da lokacin daga baya mun zo mun lalibi sama game da wannan al'amari a waje na hamuli sai muka ganta cike take cike ta da ke da mai harasan shadidan wa shuhuba cike take da tsaro mai tsanani da kuma shuhuba shine wannan taurari da ake harbin su da shi to da haka mahallin da Allah ya tsare sama shi yasa Allah ya ce waje as-samaa saqfan mahfuza wa hum an ayatiha mu'riduna amma su fa masu kauda kai ne daga ayoyin sama sama na da ayoyi da dama daga ciki ash-shamsu wal qamaru wan nujumu duk suna daga cikin ayoyin sama ruwan sama da Allah yake saukarwa na daga cikin ayoyin sama to da haka Allah ya ce to duk sai ga shi waɗannan dangane da ayoyin saman nan na suna kauda kai ba sa la'akari da ayar sama ta rana sai la'akari da muhimmancin rana da aikin rana su kuma yi la'akari da waye kera ta waye tsara ta waye halice ta kuma su san lalle wanda ya halice ta yana da ilimi da hikima to lalle shi ya cancanta abota mashi shi kadai haka nan sai wannan la'akari ga wata sai wannan la'akari ga tauraro to wannan shine ayoyi da ya kamata su dauka na la'akari da tadabbare cikin ayoyin sama to amma Allah ya ce sai gashi su masu kauda kai ne daga barin waɗannan ayoyi na وهو الذي خلق الليل والنهار Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa al-laila wan-nahara wash-shamsa wal-qamar Allah shine wanda ya halicci dare da yini wash-shamsa wal-qamar da kuma rana da wata kaga rana da wata su ne ayoyin dare da yini rana ita ce ayatan nahari dare shine ayatan laili Allah ya ce waja'alna al-laila wan nahara ayatayn hauna ayatan laili waja'alna ayatan nahari mubsiratan mun sanya dare da yini ayoyi fama hauna ayatan laili sai muka shafe ayin dare shine wata muka shafe hasken sa waje Allah ayatan nahari mubsiratan muka sanya ayar yini ita kuma abin sanya gani kaga kenan ayoyi biyu to da haka Allah ya ce waje al-layla huwa alladhi khalaqa al-layla wan nahara wash-shamsa wal qamar Allah shine wanda ya halicci dare da yini kuma shine wanda ya halicci rana da wata babu wani mahalu babu wani mai halitta wanda ya halicci rana da wata ko dare da yini ba Allah ba to idan ko haka ne idan Allah shi kadai yake banta da halitta waɗannan to ya kamata ko ya zama da shi kadai ya cancanta da bauta ba tare da hana shi da kowa ba wannan shine hikimar sai Allah ya ce kullun kowannan su da ranar da watan da taurari dukkan su fi falakin cikin wani sarari yasbahuna suke iyo da haka kowanne yana tafiya bisa ga tsarin da Allah ya masa kowanne yana tafiya bisa ga matafiyar da Allah ya masa wannan bai fada wa matafiyar wancan wancan shi ma bai fada wa matafiyar wannan cikin gudanar yini da dare da rana da wata akwai ayoyi masu yawa wanda za su tabbatar mana cewa Allah shi kadai yake kuma ba shi da abokin tarayya na wa ma من قبلك أفإن مت فهم Allah ya ce ma ja'alna li basharin min qablikal khulda ba mu sanya ma wani dan adam gabanin ka dawwama ba babu dan adam nan da Allah ya dawwama a bayan kasa gabanin ka annabawa ne waliyan Allah ne manzanni ne duk matsayin mutum Allah bai wanzar da kowa a bayan kasa ba ya zama da yana da wanzuwa shi ba zai mutu ba sai Allah ya ce afa in mitta shin idan kai ka mutu afahum khalidu shin su masu dawwama ne ka ga ba su dawwama idan kai da kafa kowa daraja da matsayi kafa kowa samun kauna ta Allah idan kai kanka Allah ya kaddara maka za ka mutu kuma idan ka zo ka mutu shin bayan ka mutu cikin ko wanda zai dawwama akwai wanda ya kai ka matsayi har kai ka koma ga Allah sannan kuma shi ya wanzu to da haka mutuwa tana kan kowa babu wanda Allah ta'ala ya dauke wa mutuwa Allah ya ce nahnu qaddarna bainakumul mauta mu muka kaddara mutuwa a tsakaninku to da ka mutuwa babu makawa gare ta shi sake da kyau mutum ya zama to cikin shiri saboda tana zuwa ne bagatatan kwatsam to da ka ka zama to cikin shiri kai arziki ko da za ta isko ka za ta isko ka cikin shirinka da ubangiji amma idan ka zama to cikin sakankancewa kana ɗaukanta da nisa alhalin ta kusa kai baka sani ba tunda babu wanda ya san mutuwar shi ta kusa ko ta yi nesa ba wanda ya sani Allah ya ce wa an asa an ya kuna ga raba taraba ajaluhum ba wanda ya sani to da ka kenan kaga ashe gyarawa da shiryawa wannan shine babban abin da ya kamace mutane to shine Allah yake cewa aya gaba kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandana mutuwa ce babu ran da ba za su dandana mutuwa ba Allah ya riga ya kaddara wannan a dukkan rayuka to da ka kowace rai sai ta dandana mutuwa sai Allah ya ce wala bulukum sharri wal khairi fitna muna muku jarabawa da sharri da alkhairi wani lokacin kaga abin masifa ya same ka jarabawa ce wani lokacin abin alkhairi ya same ka jarabawa ce to da ka rayuwar mu gaba ɗaya cikin jarabawa muke in ka samu alkhairi jarabawa idan ka samu mummuna jarabawa idan ka ci nasara jarabawa idan ka yi asara jarabawa idan ka ji daɗi jarabawa idan ka sha wahala jarabawa saboda Allah ya ce wala bulukum bi sharri wal khairi fitna cin jarabawan alkhairi shine ka gode ma Allah Allah ya baka alkhairi ya baka dukiya ka gode masa ya baka gida ka gode masa ya baka mota ka gode masa ya baka mata ka gode masa ya baka wani abu da kake so to ka gode masa ka ci wannan jarabawa ita cin jarabawa da ayyukan alkhairi shine kai ma Allah godiya ita kuma cin jarabawa da ayyukan da baka so munanan ayyuka su ne yin hakuri Allah ya jarabe ka da kaza da baka so yi hakuri Allah ya jarabe ka da kaza kai hakuri Allah ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat sai ce bashir sabiri kai masu hakuri albishir idan Allah ya muku jarabawa da abin da ba kwa so to sai ku yi hakuri أم حسب الذين يعملون السيئات an يسبقونا ساء ما يحكمون man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at da sauransu da haka Allah ta'ala ya alƙawarin zai mana ibtila'i kuma ibtila'in nan bi sharri wal khairi fitnat annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wani hadisi yace ajiban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min yace abin al'ajabi ga al'amarin mu'mini dukkan al'amuransa a gare shi alkhairi ne kuma wannan ba su ga kowa sai ga mu'mini idan abin alkhairi ya same shi yayi wa Allah godiya to sai ya zama alkhairi gare shi kun ga kenan cin jarabawar alkhairi shine yi wa Allah godiya yace wa yana sabatu eh, darra'a sabara fa khairan lahu idan kuma mummunan abu ne ya same shi na masifa yayi hakuri sai haƙurin ya zame masa alkhairi to da haka al'amuran mumini duka alkhairi ne saboda mai saboda ta kowane gefe akwai yanda zai ci jarabawa ta kowane gefe jarabawa ce kuma ta kowane gefe ya san yanda zai mu'amala da wannan jarabawar kuma ya ci jarabawa to shi yasa shi ta kowace irin gefe jarabawa ta zo masa to wannan yana kai labari shine ajaban li amril mu'min to haka waɗannan sune ibtila'i idan mutum Allah ya maka ibtila'i da alkhairi kai akwai godiya da ya maka ibtila'i da sharri kai hakuri wa ilaina yurja'un kuma zuwa gare mu kadai za su koma baka koma zuwa ba, kowa sai zuwa ga Allah daga kenan idan Allah ya baka alkhairi da wanda ya gode da wanda bai gode ba da za su koma zuwa ga Allah haka nan wanda Allah ya wa ibtila'i da wanda ya hakuri, da wanda ya ƙi yin haƙuri su zuwa ga Allah za su koma sai Allah ya saka ma kowanne da abin da ya kasance shi aikatawa to daga kenan kaga yunƙuri da fafutuka gurin a ga an ci jarabawa to wannan shine babban abu Allah ta'ala ya sa mu dace that?

ba sa rukonka da komai face abin izgilanci da sun ganka sun ga abin izgilanci sai izgilanci da kai shine ya ka illa huzwan a hadha alladhi yadhkuru alihatakum suna cewa wannan shine wanda ke ambatan allolinku ma'ana wanda ke ambatan su da mummunan abu ya ambace su da baci yace ba sa amfanarwa ba sa cutarwa ba sa tsina na komai wauta ne bauta musu ka bauta mu abin da bai na maka komai bai ji bai gani babu wutar da ta wuce wannan shine suka ce a hadha alladhi yadhkuru alihatakum ma'ana yadhkuru alihatakum bisu'in shin wannan shine wanda ke ambatan allolinku da baci da munanan maganganu هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون Allah ce amma kuma gashi su sun kafar su sun kafarta da ambaton ubangiji amma ba su ɗauki hakan aibi ba ne a gare su sai ga shi wannan da ya imani da ubangiji yake aibanta allolinsu shine suke ganin aibi kaga ya kamata ai su da suka kafirce ma ubangiji wannan shine aibi na hakika kun kafirce wanda ya halicce ku wanda ya ba ku ni'ima wanda yake tallafa wa rayuwarku cikin kowane yunƙuri, kun kafirce masa kun rike ababen da ba sa amfanarwa ba sa cutarwa ba sa tsina na komai yanzu ku ba ku zamantowa abin kunya ba fiye da wanda kuke ganin cewa wai shi abin da ba daidai ba shi saboda ya riƙi imani da ubangijinsa wanda yake ji yake gani yake amfanarwa yake cutarwa ya bujire ma ubangijin ku wanda bai ji bai gani bai amfanarwa bai cutarwa kaga ku da ku cancanci abin aibinta, ba shi ba shi sa Allah ba mu labarin annabi Ibrahim yake cewa wa kaifa akhafu ma ashraftum wala takhafuna annakum ashraftum billahi ma lam yunzil bihi sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun yace ya kuke zatan wa kaifa akhafu ya zan ji tsoron abin da kuke bauta ma kuma bayan Allah alhalin ku ba kwa tsoron cewa kun ki bauta ma Allah wanda ya halicci komai da kowa kuma ku ji tsoron Allah ba sai ni ne zan ji tsoron abin da kuke bauta ma to shine nan Allah yake cewa wa eh, in yattakhidunaka illa huzwan hadha alladhi yadhkuru alihatakum alhalun kuma hum bi dhikri arrahmani hum kafirun suna cewa wannan shike aibanta allolin suna mamaki amma kuma ba sa mamakin cewa ga su su sun gujire ma ubangijinsu su ubangijin su mahalicci ci suke aibantawa shi yasa Allah ya ce hum bi dhikri rahmani hum kafirun khuliqa al insanu Allah ya ce khuliqa al insanu min ajal an halicci mutum cikin gaggawa shi yasa daga cikin gaggawa suke ta gaggawa suke gaggawar karyata ayoyin Allah suke gaggawar karyata manzannin Allah Allah ya ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi ma gama fahimtar mai annabawan suka zo da shi sannan su sashi a hankali su auna su yi nazari sannan su fitar da natija babu daga zuwa kafin ma su gama fahimtar menene sun kafirci saboda mai saboda san zuciya idan ba son zuciya bane ga zuciya, zuciyarka aka zo maka da abu akallan abin da zaka yi ka tsaya ka fahimci menene ka fahimci abin nan gaba ɗayan shi ciki da waje me yake nufi sannan abin da ma'anar da yake nufi sai ka zo ka dinga sa ta a ma'auninka na kwakwalwa kana nazari to wannan abin me illarsa ina aibi yake me yasa aka ce kaza ya ba ce kaza ba nan ne za ka yi la'akari to sai ka fitar da natija to su saboda tsananin yadda kafircin ya ratsa su Allah ya ce ba sa haka kawai gaggawa suke na kafirtawa shine khuliqal insanu min ajal malamai sun yi sabani cewa mai ake nufi da khuliqal insanu min ajal wasu na cewa ana nufin Allah ta'ala ya halicci dan adam tun farkon farawarsa dama shi cikin gaggawa aka halicce shi da haka shi mai gaggawa ne ma'ana kenan suna kawo hadisin halittar annabi Adam cewa lokacin da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam da ya busa masa rai sai zamana ran yana gangarowa ran yana gangarowa da ran ya zo magurin makoshinsa sai a shawa. sai mala'iku suka ce da shi qul alhamdulillah ka ce alhamdulillah sai ya ce alhamdulillah sai suka ce da shi yarhamukallah sai ran ya gangaro ya gangaro har ya zo ciki da ya zo ya zo ido tukunna da ran ya zo ido sai ya ga ‘ya'yan itaciyan aljanna ko da ran ya zo ciki sai ya je yana sha'awar waɗannan ‘ya'yan itaciya na aljanna to da ran na zuwa ciki kafin ya kai ga kafafuwa har ya yunƙura zai tashi ya tafi ya ciro kayan marmarin gidan aljanna saboda mai saboda gaggawa suka ce wannan shine faɗin Allah kulin al min ajal wasu kuwa suka ce a min ajal ɗin yana daga aikin da Allah ya yi halittar da Allah ya yi Allah shi ne ya halicci ɗan adam cikin gaggawa saboda ya halicce shi tsakanin bayan sallar la'asar zuwa faɗuwar rana da haka lokaci ne kaɗan sai Allah ya gaggawar halittarsa cikin wannan lokaci sai suka ce to ma'anar khuliqal insanu min ajal shine Allah ya gaggauta halittarsa cikin wannan dan karamin lokaci sai Allah ya ce sa'urikum ayati zan nuna muku ayoyi na ku kwantar da hankalinku ba sai kun yi gaggawa ba khuliqal insanu min ajal kuna da gaggawa ku kwantar da hankalinku saurikum ayati zan nuna muku ba ayoyi kuke so ba zan nuna muku ayi dan haka fala ne kada ku gaggawa ku yi hakuri ku ba hankali duk ayar da kuke so Allah zai kawo ku in dai aya ce damuwa ku ta rashin imani to sai kun yi imani in dai dan aya ce amma an dai wani abu ne daban to kun ga wani abu ne daban wanda ba wai dan rashin aya bane inda rashin aya ne to Allah zai ba ku ayoyin da sai kun yi imani da su to amma saboda imanin rashin imanin ba wai saboda rashin ayoyin ba ne a saboda son zuciya shi yasa Allah yake cewa innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alim to da kake nan kaga rashin imanin su ba wai dan Allah bai saukar da ayoyi ba ne shi yasa Allah yake ce ayati zan gwada muku ayoyina fala tastajilu na wa yaqulu ce wa na mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin suna cewa to yaushe ne wannan alƙawarin in kun kasance masu gaskiya idan da gaske ne alƙawarin nan da kai cewa za a tada matattu kuma a yi musu uquba a yi hisabi to ga ya mana ran da hisabin zai zo inda gaske kake kaga daga wannan a karkashin me yana karkashin gaggawa khulqal insanu min ajal ba sai kun yi gaggawa ba wala tastajilu ne Allah ya kada ku mun gaggawa ku ba hankali ayoyi za a ba ku su daki daki ba dai aya kuke so ba za a ba ku amma kada ku yi gaggawa to shine daga cikin su suna cewa mata hadal wadu yaushe ne wannan alkawari wannan kiyamar yaushe za ta tsaya ai an dade ba ta tsaya ba kullum ana cewa kiyama za ta tsaya za ta tsaya to gashi har yanzu bata tsaya ba shine Allah yake cewa yaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqina sai lauya law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nara wala an zuhurihim wala hum yunsaruna da haka abin da yake muhimmanci shine yin tanadin tsaro daga wannan wuta amma ba wai abu mai muhimmanci bane ka san yaushe za ta tsaya dan ka san yaushe za ta tsaya kuma ta zo ta tsaya kuma baka tsina na komai ba kaga bai da wani fa'ida gare ka dama sanin yanda yaushe za ta tsaya inda ka tsina na kanka wani abin kirki to haka Allah ta'ala da muke saba masa wanda shi ake fusatawa da da sabo shi bai gaggawan kawo azaba ba sai ku da kuke fusata shi da yin sabo ku ne za ku ce wai akai har yanzu ba kawo azabar ba shi sa Allah yake cewa su kwantar da hankalinsu law ya'lamu alladhina kafaru da a ce waɗanda suka kafarta za su gani a nan duniya da za su ga halin da za su shiga ranar lahira na kiyamar nan da suke cewa wai har yanzu ba ta zo ba Allah ce da za su ga halin da za su shiga hina la yakufuna an wujuhihim nar a lokacin da ba sa iya tunkuɗe ma fuskar su wuta kasa ce in bugu ya yawa to na fuska ake karewa to da haka ga wutan nan tana zuwa tana bugun fuskarsu su amma ba sa iya kare ta ba sa iya hana mata bugun fuskar su ga ta kuma wuta to Allah ya ce to da za su ga kansu ya bi halin da za su shiga a cikin wannan yini to da sun da wannan gaggawa sun san cewa gaggawar ba ta tsina na musu komai da ka ko a kawo azabar yanzu ko a jinkirta ta tsina tsinana musu komai abin da zai tsinana musu wani abu shine imaninsu kuma imanin masiba shi sai ce la yauhina la yakufuna an wujuhihim nara wala an zuhurihim haka nan ba sa kawarwa da bayan su wuta wuta na dukan su ta gaba da ta baya kamar yadda Allah ya ce talfahu wujuhakum nar wuta na bugun fuskar su sannan kuma bugun nan zai zo musu a tana ba su shirya ba ba su ankara ba sai dai su ji bukun wuta a fuskar su kaga wannan ya fi ɗaukar hankali wannan ya fi tayar da hankali kai ne aka maka bugu baka shirya ba baka ankara ba baka san mutum na dakon ka ba sai dai kawai ka ji bugu a fuskar ka kaga dole hankalin ka zai tashi za ka shiga cikin babban tashi hankali Allah ya ce to haka wannan wuta za ta so musu shine Allah ya ce eh, ina la kufuna an wujuhum nar wala an zuhurihim wala hum yunsaruna kuma ba su da wani mai taimakon su haka idan wutar ta zo ba mai taimakon su kuma su ba za su iya taimakawa kansu daga wutar ba Haka babu hikimar gaggawa shine Allah ya ce bal ta'tihim bal ta'tihim ce bal ta'tihim baghtatan kawai za ta zo musu fatsam shine baghtatan da riske sun sakankance sai ta zo musu sun sakankance sun ce ba za a yi kiyama ba sun sakankance da harkokinsu na duniya sai azabar ta zo musu fatsam bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum sai ta dimautar da su duk su dimauce hankalinsu ya fice daga jikinsu su rasa halin da suke ciki su shiga babban tashin hankali saboda wannan bala'i da wannan azaba ta wuta fala yastati'una raddaha ba sa iya mai da ita saboda ba su da karfin mai da ita wala hum yunsaruna kuma su ba a taimakon su babu wani daga waje wanda zai zo ya kama musu ya mai da wannan azaba dan kaga din bala'i ya kama su dan haka na oh wala hum yunzaruna ba ba a jinkirta su ba a jinkirtar da su Eh, la yasriuna radda ba sa iya mai da ita sannan kuma su ba a musu jinkiri ballanta nasu samu su tuba shi amfanin jinkiri ka kara samun dama da haka da lokacin da aka baka jinkiri an baka dama shi yasa eh, bafan annabi sallallahu alaihi wasallam al-abbas ya taba wani rashin lafiya da ya masa tsanani sai ya dinga fatan ina ma da ya mutu cikin wannan rashin lafiya ya huta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya da shi ya kai mafana kada kai fatan mutuwa yace domin rayuwar nan da kake gani idan ka kasance na kwarai idan Allah ya ƙara maka jinkiri to kaga Allah ya maka baiwa sai ka ƙara aiki na kwarai kaga ka samu dama idan ko dama ba na kwarai kake ba Allah ya maka jinkiri kaga Allah ya ƙara baka dama da zaka tuba kana da sararin tuba saboda da ka mutu magana tuba ta ƙare amma Allah ya barka a raye to ya ƙara maka damar ka tuba to daga kenan waɗannan Allah ya ce ba a ba su wannan dama wala hum yunzaruna ba a musu jinkiri ballanta ta su samu su tuba azabar ta riga ta zo bagatatan kwatsam su ba sa iya mai da ita sannan kuma su ba a ba su wata dama da za su tuba ko Allah ya ji kansu ya bayar ya kawo musu da wannan azaba tunda Allah kadai ke kawo da azaba kuma abinda zai saka ya kawar maka da azaba shine waka da shi yi masa da'a da yi masa biyayya to ku ba ku yi masa ba kun bijire masa kun kafirce masa to haka da zai muku jinkiri to ta kila ku samu daman da za ku tuba sai ku gyara tsakanin ku da shi sai ya dauke muku to ba ku da wannan dama na'am ولقد Allah ya ce wala qadistuzi a haƙiƙa an yi izgilanci bi rusulin min qablika da annabawa gabaninka annabawan da suka gabace ka an yi izgilanci da su da kada ka zaci cewa kai ne farkon waɗanda kafirai ke izgilanci da shi a annabawan da suka gabata musu izgilanci Allah yana cewa wa yasna yana cewa ga annabi Nuhu wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu da ka dai annabawan da suka gabata su ma mutanen su sun yi izgilanci da su kaman yanda waɗannan mushrikai ke izgilanci da manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi to shi yasa Allah yake ga mushi anan yace ba kan shi suka fara ba ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم سي waɗannan da suka yi izgilancin da shi sai kewaye su shine haƙa kewayewa billazina sakhiru minhum da waɗanda suka yi izgilanci daga cikinsu sai ma kanu bihi yastahzi'una abin nan da suke izgilanci da shi sai kewaye su suna izgilanci da kiyama yaushe kiyama za ta zo yaushe azaba za ta zo ya salihu tina bi ma ta na in kunta min al-mursalin kai salihu inda gaske ne kai annabi ne tafi ka zo mana da azaba haka suke cewa kaga wannan izgilanci ne me zai faru sai abin nan da suke isgilanci da shi na azabar sai ya zo Allah ce fa akhadathum rajfatu sai girgizan kasa ta kama su fa asbahu fi diyarihim jasmina sai ga sunan matattu a cikin gidajensu kaga abin da suke iskilanci da shi ya zo ya afka musu haka nan suna cewa ya shu'aibu as ka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid duk wannan siga ce ta izgilanci yanzu kenan ya shu'aibu sallolin nan da kake yi suke maka umarni mu bar abin da muka isko iyayen mu akai salatu ka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'un sallolan da kake suke maka umarni su ce mu bar abin da iyayen mu suke bauta ma aw an naf'ala fi amwalina ma nashi ko sallolan nan da kake yi suke maka umarni akan cewa wai kai zaka gaya mana yanda zamu yi da dukiyar mu ka ce kar mu tauye ma'auni yana cewa ya qawmi la an wa la tanqusul mikyala wal mizan kada ku tauye ma'auni da sikeli suka ce to yanzu wannan sallolin da kake yi suke maka umarni cewa kai za ka gaya mana yadda za mu sarrafa dukiyarmu sai suka ce lalle kuwa shine innaka la antal halimur lalle kai ne mai wayo kai ne mai hakuri kaga iskilanci kai ne mai wayo kai ne mai haƙuri? to amma me zai faru Allah yana cewa allazina kazzabu shu'aiban ka'allam yaghnaw fiha allazina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin da Allah ya tura musu azaba sai zama na waɗannan da suka karya karya ta annabi shi ba a su ba kamar ba su taba zama a wurin ba kaga abin da suka izgilanci da shi ya kewaye su ya gangame su So su ma waɗannan da suka izgilanci da manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ba ba nesa ake ba tana iya yiwa su ma abin nan da ya shafi waɗancan ya shafe su sai Allah ya ce fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un wannan ya ishe darasi ba fa kai su ko aka fara izgilanci ba kafin san aiko da annabawa kamar da aka aiko shi mutanen da aka aika ma da annabawan sun yi izgilanci da annabawan kamar yadda kuma kuke izgilanci da wannan sannan kuma ga irin abin da ya same su to da me ya saura kuma ku yi wa kanku kiyamun layl ku shafa kanku ruwa kada irin abin da ya shafe su ya shafe ku sai Allah ya ce ce kul man yaklaqukum ka cewa ke tsare ku alkala'atu shine tsaro bi ma'ana alhifzu da haka kul man yaklaqukum ma'ana shi kul man yahfazukum waye wanda zake tsare ku billaili cikin dare wannan hari da cikin yini minar rahmani daga ubangiji mai rahama idan ubangiji mai rahama ya nufin aiwatar muku da wata ukuba ko ya nufin tura muku wani bala'i babu wanda ke iya tsare ku la a cikin dare wala a cikin yini babu babu wanda ke tsare ku daga ku ko a cikin dare idan Allah ya nufin abu kaza ya same ka cikin dare babu abin da ya sai tsare ka daga wannan abu idan Allah ya nufin abu kaza ya same ka cikin yini babu wanda ya sai tsare ka daga cikin wannan abu shine kul man kum min layli wan nahari min ar-rahmani bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun kai dai kawai su suna masu juya baya daga ambaton ubangijinsu ba su ambaton ubangijinsu sun juya wa ambaton ubangijinsu baya haka na ambaton da ubangijinsu ya aiko musu da shi na alkur'ani shi ma sun juya masa baya to da haka nan kaga wannan da haka ba wani ke tsare su ba ba kowa ke tsare su ba banda Allah to amma abin da ya kai su ga isgilanci da ta'annatanci shine cewa eh, sun bijire sun juya baya daga ambatan Allah na Allah ya ce, Amlahum alihatun tamna'uhum min dunina cikin suna da wasu alloli waɗanda ke tsare su kuma bayan Allah ma'ana waɗanda za su tsare su daga hukumar Allah babu idan sun ce suna bauta gunki gunki bai tsare su daga hukumar Allah idan sun ce suna bauta wani abun bauta babu wani abun bauta da zai tsare su daga hukumar Allah sai Allah ya ce eh, la yastati'una nasra anfusihim ba su da ikon tsare kawunan su su gumaka su gumakan da suke bauta ba za su iya tsare kawunansu ba don wani ya ɗau gatari zai sare gunki gunki bai mai da martani ya bige wannan gatarin ko ya bige mai gatari a ga gunki bai yi haka yana tsaye za a yi ta sare shi har a sassare shi bai samu da ake ba to kaga wanda bai iya tsare wa kansa komai ta ya zai tsare maka wani abu wala hum minna yushabuna kuma su ba a sahibantar da su gare su ma'ana ba sa zamantowa sahibansu da taimaka musu da sama musu mafaka babu to haka ba su da mai nema musu mafaka kuma ba su da mai taimakon su waɗannan gumaka ba sa iya tsarewa kansu komai ballanta na su tsinina musu wani abu na'am bal mata'na ha'ula'i kawai ne waɗannan mun jiyar da su daɗi mun jiyar da su daɗi mun ba su rayuwa mun ba su lafiya mun ba su arziki na abinci da gonaki sannan mun ba su abubuwa daban-daban na inganta rayuwa hatta qala wa aba'ahum haka nan ma muka jiyar da iyayensu daɗi muka ba su rayuwa ta lokaci mai tsawo muka ba su arziki muka ba su abinci muka ba su gonaki muka ba su duk abin da suke bukata hatta tsala alaihim al'umur har shekaru suka tsawaita a gare su cikin jin daɗi da bandan cikin arzikin Allah hakan ya sa shaidan ya shige su ya sanya musu dagawa har suna cewa ma ai bai yiwuwa in sun mutu a rayar da su har suna cewa ai babu yadda za a ce Allah kaɗai za su bauta ba har suna jin cewa ma wasu na ganin man ashaddu minna quwwa suna ganin waye ma wanda ke da karfi irin namu da har ake musu barazana cewa in ba su bauta ma Allah ba Allah zai halakar da su to da abin da ya jawo shine matana haula'i wa aba'ahum waɗannan mun da su dadi da iyayensu hatta qala alaihim umur har rayuwa ta tsawaita gare su sai Allah ya ce afala yarawna shin ba sa gani anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha cewa mu muna jema kasa sai mu rage ta ta bangaren ta wasu ce ana nufin rage mutane Allah ya tura wannan bala'i ta nan ya rage mutane ya tura ta can a rage waɗannan ya ce to ba sa ganin anna al arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibuna ko shin suke da galaba kaga galaba tana ga mai karfi galaba tana ga mai iko galaba tana ga mai ilimi da dabara to Allah ta'ala shike da karfi shike da iko shike da ilimi shike da wadata shine mawadaci gaba ɗaya wanda bai bukatar komai a gare ku ko kuma kuna bukatar sa cikin kowane yunkuri na rayuwarku to kaga wane ne zai zama to mai galaba shine Allah to da haka Allah shi ke da galaba kuma shi ya kamata a bauta ma kuma shi ya kamata a dawo zuwa gare shi daga bautar duk wani abu da ake bauta ba shi ba na ولا يسمع الدعاء ce kul inna ma unzirukum bil wahyi kace inna muku gargadi ne kawai da wahyi da haka abin da nake muku gargadi da shi abu ne wanda Allah ya saukar mun da shi wahayi domin gargade ku da shi ba ni nake muku gargadi da abin da na so ba ko ni na tsagi isar muku da wannan sako a'a duk abin da nake karanta muku to wahayi ne Allah ya min wahayi da shi zuwa gare ku to da haka sakon Allah ne wahayin Allah ne sai ce wala yasma'u summu du'a sumu shi shine kurma addu'a shine kira da haka kurma bai jin kira idan ma yunzaruna idan aka gargaɗi kurama da haka kaga as jam'i na al kurama ba sa jin kira idan aka yi musu gargadi saboda kurma bai san abin da kake faɗa ba to haka nan waɗannan su ma tamkar kura mai ciki, duk da cewa suna ji shi ko kurma kwata kwata bai ji to maza Allah ya kamanta su da ma saboda me saboda dama ma'anar ji kai aiki da shi a ce da kai dakata ka ji an ce dakata ka tsaya kaga ka ji abin da aka faɗa kai aiki da shi amma ka ce dakata baka tsaya ba ka kama tafiya kai ta tafiya ana dakata dakata dakata har ka tafi ka je ka shiga cikin wani bala'i kaga wannan mutane da ba za su dauka ma baka kaji sai zamana kuma yana ji da ka baka da bambanci da wanda ake cewa dakata dakata dakata dakata har da ya fada an zo za a aibanta shi wani ce ku dakata ai wannan kurma ne da abin da kuke baya ci kaga nan dole kowa ya masa uzuri amma wannan an san me ji ne ana cewa dakata dakata kuma an tabbata sautin nan ya isa gare shi to amma gaba ɗaya ko a jikinsa dakata akwai hatsari gaba tsaya tsaya karkaje akwai hatsari yayi buris sai da yaje afka cikin hatsari kaga wannan ba mai masa uzuri kaga wancan shi za a yi masa uzuri saboda shi yana da larura to amma wannan shi bai da larura da gangan yake kaga bai da uzuri to shine Allah yake cewa ma ba sa jin kira in ka tsaya kana kiran kurma kai kai kai kai Ko zai ji da kake sai ka je ka taba jikin shi ka taba jikin shi ya zai ji an taba shi sannan sai wai ga ya ga mai kake ko ko ka zo gaban shi kai masa haka to kaga zai san ga abin da kake ne amma da ranka yi sauti da baki ka ce wane wane wane kurma bai san abin da kake ba to waɗannan su ma kiran da ake musu ku taho ku yi imani kun ji kaza kun ji kaza kun ji kaza ko a jikinsu saboda mai ba su amfani da jin suna ji su kaga bambancin su da kurama su waɗannan suna ji amma jin bai tsinana musu komai to shi sa Allah ya ce wala yasma'u summun du'a idza ma yunzaruna kurama ba sa jin kira idan aka yi musu gargadi to da haka haka nan waɗannan su ma duk irin gargadin da zaka musu ba za su ji ba saboda me saboda kaman kurama suke ta wurin ji kamar makafi suke ta gurin rashin ganin alkhairi haka nan kamar bebaye suke ta gurin rashin magana sai sa Allah ya sifanta su da cewa summun bukumun umyun fahum la yarji'una wata aya wata aya kuma fahum la yaqiluna suna summun kurama bukumun bebaye marasa magana umyun makafi to da kaga bayan da za a yi hankali sa hankali me kake so ka ce saboda babu ba su da wani hanya da communication zai ratsa ya kai zuwa ga rayuwarsu babu ji babu gani babu magana to haka haka waɗannan haka Allah yake siffanta kafirai duk da cewa suna ji suna gani suna magana to amma ba sa amfanuwa da jinsu ba sa amfanuwa da su ba sa amfanuwa da su, to da haka da jinsu da su ɗaya da ganin su, da su ga ɗaya da su, da rashin ta ɗaya shi sa Allah ya ce wala yasma'u summun du'a idza ma yunzaruna a wata kira'a wala tusmi'u summan du'a kai ba ka ji yadda kurma kira ma'ana idan kana kiran kurma ba ka iya jiyar da shi saboda mai saboda mai ji to haka nan su ma waɗannan duk da suna je, to ma jin bai amfana su to da haka su ma kurama ne na ولئن مستهم نفحة من wala in masathum nafhatun nafha ita ce wata irin iska wata yar guguwa wani dan busowa kaɗan a dan buso musu wani abin busowa kaɗan min azabi rabbika daga azabar ubangijinka da an dan busa musu duk daga wannan da suke da duk izgilancin nan da suke yi da duk ci da kansu da suke yi da duk tunƙaho da suke yi cewa a zo mana da azabar ɗin da gaske ne fa atina bi ma ta iduna in kunta min sadiqin mata hadal alwa'du in kuntum sadiqin duk wannan tunƙaho da suke yi da cewa yaushe ne kiyamar za ta kasance inda gaske ne a kawo mana ita Allah ya ce inda dan busawa kaɗan ‘yar iska kaɗan ta mu za ta shafe su Allah ya ce la yaqulunna daga abin da za su dinga cewa la na ya wailana inna kunna zalimina da cewa za su dinga ya kai ta mu mun zamanto azzalimai ya kai ta mu mun cuci ya kai mun zalunci kawunan Allah ya ce shi shine abin da za su dinga faɗa kamar da can Allah yake cewa wa kam qasamna min qaryatin anwa gaba gabatar kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun Allah ya ce qalu ya wailana inna kunna zalimina فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حسيدا خامدا abinda suke cewa shine ya wailana inna kunna zalimin ya kai tammu lalle mun zamanto azzalimai Allah ce kuma basu bushe ba wannan shine abin da suke faɗa har Allah ya sanya su girbabbu kuma bitattu kaman wuta da aka bice to wannan shine abin da Allah ta'ala yake faɗa mana anan ce fa wala in masatum nafhatu min azabi rabbika la yaquluna ya wailana inna kunna zalimin na muna lokacin to ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة زام كفى ما أولي نآدل شغلنا القيامة saboda haka fala tuzlamu nafsun shay'a ba a zaluntar rai komai baka aikata aikin alkhairi ko mun kankantarsa a tauye maka shi Allah ce sai mun zo da shi ko mun kankanta aikinka na alkhairi Allah bai boye maka shi sai ya zo maka da shi kuma an baka ladan shi nan, duk aikin da kai na asha Allah bai kara maka kai iya aikin da kai na asha iya abin da Allah zai kawo maka to da haka Allah ya ce fala tuzlamu nafsun shay'a ba a zalunta rai komai wa in kana misqala habatin min khardalin idan ya zamanto daidai da ƙwayan ƙwaya na hardal daga cikin abubuwa da suka fi kankanta Allah ya ce a nabi biha za mu zo da shi da haka komin kankantan abin da ka aikata ko karkasan kwayan abin da ya fi dukkan kwayan abu kankanta Allah zai zo maka da wannan aiki na lada kuma a sanya maka abin ka da haka komin kankantan ladanka Allah bai tauye maka saboda Allah bai zalunta komai shi yasa ya ce fala tuzlamu nafsun shay'a da haka in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina da ka wadace da mu a matsayin masu hisabi da haka babu mai hisabi irin Allah saboda Allah zai yi hisabi yana da masaniya cikakkiya ga abin da aka aikata duk wani mai shaida to yana bayan shaidar Allah ne saboda shi babu aikin da aka yi wanda ba kan ganin sa ba ba kan jin sa ba kuma ba kan ilimin sa ba sannan kuma Allah bai mantuwa ma kana rabbuka nasiya to kaga waɗannan da masu ne matsaloli idan aka yi alimu ana so a san wace da gaskiya sai an yi kokarin samo shaidu kuma shaidan nan a buga nan a buga nan sai an samu wanda yake gurin akai sannan kuma cikin shaidan sai an samu ya gaskiya idan mutum bai da gaskiya ma ana shakkun ya juya al'amari shi ko Allah zalika bi anna Allah huwal haqq sannan kuma a wani sa'in mutum yana iya mancewa to shi ko Allah ta'ala bai mantuwa sannan kuma Allah ta'ala bai shagaltuwa hisaban sa gawa ne bai shagaltar da shi ga hisaban sa gawa ne to zaka ce sa hisabi na gaskiya yana gurin Allah muna fatan Allah ya samu ga alkhairi ranar da zamu isko shi alhamdulillah rabbil alamin zamu dakata nan Allah kai mu gobe zamu dora zamu saurari tambayoyi sai mu tashi Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara Alhamdulillah wannan yana tambaya na cewa mace ce wadda don Allah tana son ƙarin bayani game da sanya abin tsaye da haihuwa da ta yi sai ga ainihin haila ta zo mata har bayan ta ɗauke ta yi wanka bayan kwana biyu sai kuma haila ta sake dawa jini ya sake dawa wannan abubuwa da magungunan tsaye da haihuwa suna jirkita al'adar mace wannan abu ne wanda yake sananne kuma ɗabi'ance likitoci sun faɗa kuma su ma matan sun gani saboda abu ne wanda yana cikin tashi ɗabi'a ga ɗabi'ar da Allah ya sa shi sai aka so a yi tamfarin da wannan ɗabi'ar kaga dole a samu matsala to da haka dole a samu matsala jinin nan ya zama na bai da control a kowane lokaci jini na iya zuwa mata kuma a kowane lokaci jini na iya ɗauke mata to da haka matukar mace tana cikin wannan yanayi duk jinin da ya fito mata in dai ya tabbata jinin al'ada ne da kalansa da warinsa to yana da hukunci na jinin al'ada saboda Allah ya alakanta hukuncin ne da fitan wannan jinin to da haka matukar jinin ya fito shi kana da ibada ta tsaya in ta yi kwana uku jini ya ɗauke ta yi wanka ta yi ne ɗaya jini ya sake dawowa still jinin al'ada ne ta sake kwana biyu jini ya sake ɗaukewa ta yi kwana ɗaya ya sake dawowa still jinin al'ada ne yanzu za ta cinye watan gaba ɗaya a wannan gutsutsure gutsutsure jinin al'ada ne kuma yana da hukuncinsa bai yiwuwa ta azumi tare da jinin al'ada bai yi ta sallah tare da jinin al'ada to da haka wannan shi idan kuma ta sha magani dan ya dakatar da zubar shi ta samu ta ibada malamai sun ce la ba'asa amma abinda malamai ke faɗa shi shine rashin shan magani da barin al'ada ta gudana bisa ɗabi'arta wannan shi ne aula to amma yanzu an riga an jirkita al'adar an jirkita mata ɗabi'a to da haka ta ci gaba da tafiya haka to haka nan ibada ta za ta samun matsala to da haka tana iya zuwa wurin likitoci su ba ta magunguna da zai dakatar mata da wannan al'ada domin ta samu ta yi ibadanta wallahu ta'ala ala na'am Allah wannan shina tambaya dangane da ranar Konga da an ka shiga ya ce don Allah malam ƙarin bayani nake son game da daren da ya latul kadari. shin dole ne sai mutum ya ga ita lailatul qadarin sannan addu'o'insa ake karba ko kuwa ya abin ke don ni ba ban gane ta ba sabai yake rubi da bai ga lailatul kadarin ba dare dai kowa na garin dare da zarar rana ta faɗi ka ga dare ba wanda zai ce rana ta faɗi bai ga dare ba ko da kawo ne zai ga duhu kaga kenan ya ga dare dan haka ya ga dare da laitul qadari da wacce ba laitul qadari ba iyaka ce bai iya babbacewa wacce ce ta laitul qadari wacce ce ba ta laitul qadari ba ina ga wata kila abin da yake so ya tambaya ki ko kuma yana so ya ji an ce ga alamomin da sai ya gansu ya tabbatar laitul qadari ne an gane ko na haka babban abin da ake bukata ga laitul qadari shine ibada kar ka mai da hankalinka wai kai sai ka ga alama ko sai ka ga daren lalle ka tabbatar shine daren lailatul qadari ba ka da bukatar wannan buƙatar ka kai ibada idan ka san shine daren lailatul qadar baka tsina na komai ba kaga gidan ka gane shine daren lailatul qadar baka tsina na komai ba kaga babu wani abin da zaka samu haka nan idan baka san shine da lailatul qadar ba amma dai kai ibada a ciki kaga duk wani alkhairi na da lailatul qadar za a baka shi to da haka mahallin shahidi yin ibada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana yin ibada a goman karshe gaba daya saboda tabbas in kai tsayuwan daren goma karshe gaba daya to ba makawa ka tsayuwan daren ne na tarkadare saboda yana cikin su to kenan kaga wannan kenan dan haka maganin wannan do kowane dare ka kiyaye ka yi ibada musamman darurrukan mara ka kiyaye su ka yi ibada ka yi kiyamul laili kowane dare ka yi addu'a ka maimaita wani daren ma ya zo ka sake addu'a da zaran ka cinye waɗannan kwanaki to kana da tabbaci kaga da dala da kadari to ma haka kai ba rana da kabari sai ka dinga tana iya yiwa zamana ita ce da lailatul qadar kuma ita kabari to da kaga wannan shine kawai maganin wannan malamai na cewa wani alama ta za ga ranar washe gari ba ta da zafi za ga daren wai da bai da zafi bai da sanyi wallahi wallahi ba lalle bane kowa iya ganewa to amma dai muhimmin abu shine ka kiyaye da ibada Allah ta'ala ya samu dace Allah ga yana tambaya yana cewa shine da tarawih yayi wuturi sa'annan kuma da tahajjud yayi wuturi to yaya wuturin shi kenan wannan yayi kuskure saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi laila ba a wutri bi cikin dare da kai zabi lokaci ɗaya da zai dinga yin wutri idan zai dinga yi a farkon dare to sai da an yi tarawih ya buli man har a gama a yi wuta a wutri da shi to ya gama wutrin sa idan ya tashi qiyamul layl ko shi kadai ko a cikin jami'i to idan an zo wutri kare sake maimaita wutri shikenan haka ake so amma kar kai wuturi farkon dare kai wuturi karshen dare kai haka kai kuskure ba kai wuturi ba don wuturi ana so ne raka'a ɗaya ta zama to idan yanzu ka yi raka'a ɗaya ka yi sallolin ka duka shafa'i ka kare da wuturi raka'a daya. idan ka tashi ka sake yin wani wuturi kuma wannan wuturin da kai a can karshe zai balansin da wannan sai sake komawa guda biyu kuma ka gaba ka da wuturi to da ka shi sa wuturi ɗaya ake a cikin dare. Allah wanda yana tambayar ce da Allah malam ka ƙara jan hankalin masu kuɗi waɗanda ke zakka don ba su yin da suna ta ce ɗan dubu dubu ko dubu biyu ɗaya suka raba wa maimakon su dunkule su ba su ga wani don ba ta shi ma shi su wannan magana da ake faɗa ba ta da dalili babu inda aka ce wai ka dunkule zakka ka ba mutum guda don shi ma ya fitar ba ne wannan babu inda aka ce haka iyaka ana lura zakka da maslahar mutane da bukatarsu bai yiwa kana da mutane ɗari kowannen su yana da tsananin bukata abin da zai ci kuma kowanne ya sa maka ido ya ji an ce lokacin zakkar ka ta fito ka ce a duk ku bari ba zan ba ku ba zan dunkule in ba mu wannan suna gani kaga bai yi ba ka ce kai kuma ba bada ba ka watakila wa ya sani zai kai baɗin ko ba zai kai baɗi ba kai kuma sai wata shekara kai wannan kai da jeri na ɗari idan muna raye shekara ɗari sannan kai zaka kanka kaga ba daidai ba sai ka gutsutsura daidai gwargwadon bukata abin da ya samu da shi kake kuma gwargwadon mutane gwargwadon abin da za ka raba musu wannan kana tare da kai wannan ma na tare da kai wannan dan uwanka ne wannan makwabcinka ne wannan wayenka ne wannan kowannen siyasan kana da kuɗi kuma ya san lokacin zakar ka tayi kuma ya sa ido ya ga ka fitar da zakka sai a ce kai in ka zo ka ba su ka gozazzaura musu daidai gurgudo baka yi zakka ba sai ka dunkule ka ba mutum guda to ka ba mutum guda ya za ka yi da waɗannan suna kallon ka kuma suna da bukata to da kun ga ba haka shari'a ta ce ba shari'a ta ce a raba zakka ga waɗannan mutane amma ba ta ce wai sai ka dungule ka ba mutum guda ba ba haka shari'a ta ce ba mu lura da maslaha muna da mata talakawa mabukata da yawa ba laifi ba ne ko naira dubu dubu kowannen su ya samu idan kowanne zai samu ya ji daɗi ya ga ya samu wani abu da magance masa wani abu fa fi hawa ni'ima shi maganar kasuwanci wannan sai ya zama mai kuɗi ba wai ma'ana muna ba da zakka bane dan wanda ka ba mu zakka sai ya zama mai kuɗi ba haka bane zaka ba mutum zakka yana iya karban zakka ka dunkule mashi ya je kasuwancin kuma kasuwancin ya lalace kuma Allah mai masa muwafaka ban zai shekara dubu yana kasuwanci kasuwancin ba zai tsaya ba to da haka kenan ka kasuwanci daban wanda Allah ya nufa da kasuwanci kai kana iya bashi yana iya zuwa maka ma gefe bayan zakka ya ce ka ara musu kuɗi kaza zai kasuwanci wani kai da kanka zaka ga Allah ya masa fatahi da buɗi da fasaha ta kasuwanci kai kanka zaka ga wannan kana iya ba bashi kuɗi miliyoyi kasuwanci kuma baka shakkun kuɗin ka za su dawo sai ka ana masa yaje kasuwanci ya zo ya ci gaba amma kar mu dauka cewa zakka kawai an da ita ne sai ga wanda zai kasuwanci duk wanda zai karbi zakka ya ci bai da canji bai cancanci zakka ba sai dai a dungule a ba mutum guda wannan ba sunna bace ta ce haka to dan haka duk mai fitar da zakka ya duba ya ga mai ce mafi maslaha sai ya gudanar da ita yadda kowa zai samu koda da kaɗan ne da babu da babu gara babu dadi da babu gara koda kadan ne wani dan kadan din nan yin kaba baka san irin Allah addu'a da zai maka ba sannan wannan sadakar da za ta isa ga wani sanadiyar ciyar da wani miskini koda na yini ɗaya ne baka san irin masifa da Allah zai dauke wa al'u akan ci da miskini guda to ka kace duk miskinan nan ka watsar da su sai ka zabi daya sai ka dungule ka bashi kaga wannan bai ba Allah ya samu dace samukallah wannan yana neman addu'a ga mahaifiya ta yi yau kusan shekara goma sha biyar ba ta da lafiya ta haka yana neman yan uwa da malam su yi mata addu'a sai wani dan uwa kuma ya tura saƙo yana cewa a wa mutane nasiya musamman ma masu bet naja wata cacita ta kai ta kwallo jibi ma za a yi ta jibi za su kara to haka kuma cikin ramadana kusan lailatul qadari kuma suna nan sun shirya za su yi musu nasiha to mara lafiya da Allah ya ba ta lafiya Allah ya sauke mata da dukkan al'umma musulmai da suke fama da rashin lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya yaye musu waɗanda suke fama da tashe-tashen hankula da kashe-kashe da kidnapping muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana wannan bala'i sannan kuma wannan bala'i na caca caca bala'i ne yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri maisiri ita ce caca wa kuma an zikrillahi wa anis salati ya hana ku daga ambatan Allah kuma ya hana ku daga sallah kun ga gashi yanzu wannan wata ne da ambatan Allah to an ce za a fito da caca kuma cacan nan za ta ja hankulan mutane da dama kaga duk wanda cacan nan ta ja hankalin shi za ta iya hana mushi sallah za ta iya hana mushi ambatan Allah kaga yayi asara to da haka caca Allah ya hana ta kada kai caca kuma kada ka zamanto tare da masu caca kada ka je kana kallon yanda ake yin caca kada wanda ya ci caca ya burge ka saboda duk shirme ne haramtacciyar hanya ce mummunar hanya ce kuma babu abin murna cikin caca domin yawan ka ci caca gobe za a cinye ka kana iya cin biliyoyin kuɗi a caci ya gobe duk a kwashe su kuma a cinye naka kana da gidanka lafiya lau sai a wayi gari ka je neman ka samo gida su zama biyu sai ka zo ka rasa naka da kake da shi kaga an yi batan bakatanta to da haka caci ba ta da wani amfani ga rayuwar mu ka haƙura da abin da Allah ya baka ka ci gaba da neman halaliyarka Allah ta'ala ya shimfida mana arziki a bayan kasa mu tafi neman arziki ta halaliya amma ba ta irin wannan hanya ba ka wahala ka yi shekara da shekaru kana tara abin da zaka gina gida ka samu ka gina gida sai a ce maka ai ga caca nan da ka ci nasara gidanka za su zama biyu kuma baka ci nasara ba naka ya tafi kuma kai ka yadda da wannan kasada ka je ka bada gidanka in ka ci nasara to ka ci kuma ka ci riba idan baka ci nasara ba akalla a ce to ka tsaya a nan baka yi karu ba ka tsaya inda kake a'a in baka ci nasara ba kuma ka koma zero to kaga wannan iyaka tabewa kenan Allah ya mana tsari daga wannan mummunan dabi'a wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh